Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa BOH daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tayar abin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka da da duniyarmu a yau mu murai masu sauraro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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. da masu sauraron zu kuma ga labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun cinna wa wani sashi na asibitin a shafa wuta kungiyar hezbollah ta kai hare-hare har guda takwas a kan sansanonin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sudan ta kudu ta rufe dukkanin makarantu saboda tsananin zafi to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun cinna wani sashi na asibitin shafa wuta rahotanni daga yankin gada sun ce sojojin mamaya sun kai hari akan asibitin ashafa da hakan ya yi sanadiyar shaharar falasinawa da dama da kuma jikata wasu da farko sojojin mamar dai sun yi amfani da manyan bindigogi wajen kaiwa ginin asibitin hari kafin daga baya su kutsa cikinsa tare da buɗe wuta akan mutanen da suke ciki bugu da ƙari sojojin mamayar sun kuma kunna wuta a cikin sashen tiyata na asibitin da hakan ya tashi gobara a cikin sa'o'i 24 suka gabata adadin shahidan falasɗinawa sun kai 92 yayin da wasu 130 suka jikata asusun kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya sanar da cewa adadin yaran da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe a cikin kwanaki 164 na yakin gaza sun wuce 13,000 kungiyar hamas ta bayyana kutsan da sojojin mamaya suke cikin asibitin a shafa da cewa laifin yaƙi dai ofishin hukumar a yankin gaza ya bayyana cewa kutsawa cikin asibitin ashafa da sojojin mamaya suka yi da tankokin yaƙi da kuma kai hari da jiragen sama marasa matuƙi laifi ne na yaƙi wanda yake nufin rusa cibiyoyin kiwon lafiya a gaza bayanin ya ci gaba da cewa wannan laifin yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka yana yin barazana ga rayuwar dubban mutanen da suke cikinsa tare da yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakin takawa 'yan mamaya birki su dakatar da abin da suke aikata to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar hezbollah ta labanan ta kai jerin hare-hare har guda takwas akan sansanonin haramtacciyar ƙasar isra'ila wasu jerin sanarwa da kungiyar ta hezbollah ta lebanon ta fitar ta bayyana wasu hare-hare da ta kai wa sansanonin sojojin haramtaccen kasar isra'ila da kuma cibiyoyinta na leƙen asiri da suke kan iyaka daga cikin sansanonin 'yan mamayar da dakaru na hezbollah suka kai wa hari da akwai kafar shuba da ke karkashin mamaya sai kuma sansanin al'asi barikin soja na mitat da hanita duk su fuskaci hare-hare da makamai masu linzami na kungiyar ta hezbollah a gefe ɗaya sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙi a kusa da garuruwan aita sha'ab alam sha'ab da kuma naƙura da maruhin a wani labarin da kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila suka fitar sun ambaci cewa wani babban jami'in sojan mamaya ya tsallake rijiya ta baya daga hari da makami mai linzami da hezbollah ta kai a tsakar lahadi kafin watsa labarun sun ce motar da jami'in sojan wanda kuma kwamanda ne na runduna yake ciki ta yi illa sosai sai dai kuma shi ya tsira da kyar a sudan ta kudu a rufe dukkanin makarantu saboda tsananin zafi gwamnatin sudan ta kudu ta sanar da rufe dukkanin makarantun kasar saboda fama da yanayin zafi mai tsanani wanda ake tsammanin zai ɗauki makonni ana fama da shi ma'aikatun kiwon lafiya da na ilimi ne dai suka fitar da wani bayani akan yanayin da kuma dakatar da makarantun sannan kuma sun bai wa iyayen yara shara da su kula da 'ya'yansu a cikin gida ba tare da sun bari sun fito waje ba an tsinka cewa zafin zai kai daraja 45 a ma'aunin celsius kamar yadda sanarwa ta ambata gwamnati ta kuma ya gargadin cewa duk wata makaranta da aka ga ta buɗe a wannan tsakanin to za a kwace takardata ta rajista ma'aikatun biyu dai sun ce za su ci gaba da sanya idanu domin ganin yadda yanayi yake sauyawa tare da sanar da al'umma kasar matakin da ya dace a ɗauka ya zuwa yanzu dai babu wani cikakken bayani akan ko har zuwa wani lokaci ne makarantun za su gaba da zama a rufe to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga gaske muhimman lamura da suke wakana a duniya batutuwa da suka shafi harkokin siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu. A yau shirin zai dubi ne dangane da matsayar majalisar ɗinkin duniya da take buƙatar a ɗauke wani mataki dangane da matsalar abinci wadda take ci gaba da ƙara tsananta a duniya da kuma shawo kan lamarin musamman a bangarori na duniya da jama'a marasa galihu ke fadawa cikin matsala saboda karancin abinci wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kan sa da Allah da fatan masu saurari za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. majalisar ɗinkin duniya ta ba da wani bayani mai ban tsoro akan yanayin samar da abinci a duniya inda ta ce a shekarar da ta gabata mutane biliyan biyu da ɗigo hudu ba su samu wadataccen abinci ba kamar yadda ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta ce daga cikinsu akwai mutane miliyan da 783 waɗanda suka fuskanci matsananci yunwa da kuma ƙananan yara miliyan 148 waɗanda suka yi fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a rahoton da hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyar suka fitar na shekarar 2023 da ta gabata a kan yanayin tsaro da abinci mai gina jiki sun ce adadin mutane da suka yi fama da matsalar yunwa a duniya a tsakanin shekara ta 2021 zuwa 2022 ya bayyana yiwuwar samun ƙarin wurare da dama a cikin duniya waɗanda za su fuskanci matsalar ƙarancin abinci a nan gaba rahoton ya nuni da yankin yammacin asiya da kuma caribbean da kuma afirka inda kashi ashirin cikin 100 na al'ummar nahiyoyin suke fama da yunwa fiye da kashi biyu na matsakaicin yanayi na yawan adadin duniya ba a gama farfadowa daga illar annobar cutar corona da ta haifar da manyan matsaloli a duniya ba sannan kuma ga yakin da ake yi a ukraine wanda ya shafi abinci masu lafiya da gina jiki a cewar ko diyan babban daraktan hukumar samar da abinci da ayyukan noma a cikin wata sanarwa da ya fitar waɗannan su ne sabbin abubuwa waɗanda ake fama da su a rayuwa ta yau da kullum inda sauyin yanayi da rikice-rikice da rashin samun daidaito a tattalin arziki suke daɗa tura mutane da suke kan iyaka zuwa gaɓar rashin samun sauƙi ko kaɗan a rayuwarsu. masanin tattalin arziki a hukumar fao ta abinci ta majalisar ɗinkin duniya maximo terero ya bayyana cewa adadin ƙididdigar farashin abinci na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya yana ƙara raguwa matuƙa da kusan wata goma sha biyar kenan kuma ana ci gaba da samun hauhawar farashin abinci a sassa daban-daban na duniya sai dai ya ce bai san ko za a sabunta yarjejeniyar da aka taɓa yi dangane da ukraine ba na damar jigilar abinci wanda ya kai tan 32 na hatsi zuwa kasashen duniya da kuma kokarin shawo kan matsaloli waɗanda suke hana shigar da hatsi da takin zamani na rasha ba idan har yarjejeniya ta kare a ranar 17 ga watan yuli domin hakan ba zai yi kyau ga kasuwanni na abinci a duniya ba idan ba sabunta wannan yarjejeniya da wuri ba tabbas za a samu matsala ta hauhawar farashin abinci amma nawa da kuma tsawon wani lokaci ne za a ɗauka wanda za a dogara da shi akan yadda kasuwanni za su iya amsa wannan yanayi wannan wani lamari ne wanda yanayi a nan gaba ne zai iya fayyace shi a cewarsa a cewar rahoton yadda mutane suke samun abinci mai kyau ya tabarbare a duniya fiye da mutane biliyan 3.1 wato kashi 42 cikin 100 na al'ummar duniya ba su samu ingantaccen abinci ba a shekara ta 2021 ƙarin kusan mutane miliyan 134 kenan aka samu idan aka kwatanta da shekara ta 2019 in ji shi a yin kaddamar da rahoton tarore ya shaidawa taron manema labarai cewa rage yawan mutane da suke cin abinci mara kyau babban kalubale ne domin kuwa zahiri hakan yana nuna cewa akwai buƙatar mu sauya idda muke amfani da albarkatunmu na fannin noma a tsarin su na noma da kuma samar da abinci. a cewar sabon bincike wanda aka fitar ya ce tsakanin mutane miliyan 691 da miliyan 783 an samu waɗanda suka yi fama da mummunar matsalar rashin abinci mai gina jiki a shekara ta 2022 kusan mutane miliyan 122 aka samu daga cikin miliyan 735 kenan fiye da adadin da aka samu a shekara ta 2019 kafin bullar cutar corona sannan kuma ya ce hasashen majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2030 ya nuna cewa har yanzu mutane miliyan 600 za su kasance cikin fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a shekara ta 2030 nesa da cimma burin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya zero hanga a wannan lokaci jigon rahoton na shugabannin hukumomin guda biyar na majalisar ɗinkin duniya wanda suka hada da hukumar samar da abinci da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya wato fao da shirin samar da abinci na duniya wato wfp da asusun raya aikin noma na duniya fad da kuma asusun kula da ƙananan yara unicef da hukumar lafiya ta duniya who ya bayyana cewa akwai babban kalubale mai ban tsoro wajen cimma burin majalisar ɗinkin duniya akan samar da shirin nan na zero hunger sun yi kira da annin ka kokarin da ake yi don sauya tsarin samar da abinci da aikin noma tare da amfani da dabaru daban-daban waɗanda aka samar domin cimma buri ta wannan fuska dangane da yaro kuwa rahoton ya ce sana ci gaba da fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki banda yara miliyan 148 waɗanda suke ƙasa da shekara biyar da haihuwa masu fama da wannan matsala miliyan 45 daga cikinsu suna fama da rashin girman jiki yayin da matasa miliyan 37 ke fama da matsalar tsananin ƙiba sannan kuma masanin ya yi ishara da cewa hukumomin guda biyar sun kuma duba yadda ake samun karuwar al'umma a birane inda suka gano cewa mutane na karkara da ƙananan birane na taka rawa wajen cinye kayayyakin da ake samarwa na abinci ga al'umma a da can mun yi hasashen cewa mutane na karkara za su ci gaba da cin abin da suke nomawa ne amma ba haka lamarin yake ba in ji shi yana mai bayyana cewa a yankunan karkara ana sayan kusan kashi talatin cikin ɗari na kwandon abincin iyali daga kasuwa ne sannan kuma a yankuna na birane adadin ya fi yawa matuka lamarin da yake da tasiri ga abinci mai gina jiki saboda yawan cin abinci da aka sarrafa wani babban masanin tattalin arziki na hukumar wfp arif hussein ya shaida wa manema labarai a wani taron tattaunawa da aka yi da shi cewa a shekarar 2022 lokacin da ake ci gaba da yaƙi a ƙasar ukraine matsalar abinci ba ta taɓarɓare sosai ba saboda masu bada agaji sun ƙara ƙami matuƙa wajen bada kusan dala biliyan goma sha hudu da ɗigo biyu sannan kuma hukumar ta iya ba da taimako ga mutane miliyan 160 sama da adadin mutane miliyan 97 a shekara ta 2019 ya ce damuwa ta anan ita ce a nan gaba za mu samu raguwar kudade masu yawa in ji shi yana mai nuni da gudunmuwar da wfp ta bayar ta dala biliyan 4.2 sannan kuma ya ce an riga an samu ragin ƙasa da kashi 29 cikin 100 idan aka kwatanta da abin da aka bayar a shekarar da ta gabata. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yaris mu dole nan zamu mu da zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amfanin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da yanzu kuma sa shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku.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 Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Yamforiyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar su Yakuba daga mamba ƙungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar su ga ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da ba da umarnin buɗe bododi tsakanin Nijar da ƙasar Benin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu tinubu ya yi hakika hakan abu ne mai kyau hakan zai kawo ingantuwar tattalin arzikin kasashen guda uku da ma sauran makwabtan mu na afirka baki daya da karshe ina fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a mu na afirka da ma duniya baki daya na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliya su yakuba daga gamon ba kungiyar muryar fitatan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas Gado ta jihar bauchi a tarayyar najeriya Najeriya ku tashi lafiya BOH. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi muna gode muku bisa dama da kuke bamu muna yin ra'ayi a bisa abin da ke ci muna tuwa kwarya yau ina so a bani dama ne in yi ra'ayi dangane da kamawar wata mai alfarma watan ramadan da ya kama muna ta dokacin musulmin duniya eh, murnar zagayowar wannan wata mai alfarma kuma falala da ke ciki Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya dacar da mu da ita Allah ubangiji ya yantar da mu kuma yana da kyau mu yi amfani da wannan dama ta wannan lokaci a yi addu'a a taya juna addu'a duk wani matsala da take damun mu a mu da mu Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshenta Allah kawo ƙarshen duk wasu fitintunu da suke faruwa wannan shine ra'ayi na biyu ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Murya BOH Radio Musulunci. To da farko suna na sani da alaska tun daga na tsatsun burum a cikin jihar da magaran mu na godiya da dama da kuke bamu. To yau ni ina so ku bani dama in yi kira zuwa ga sarakanmu na gargajiya musamman ma nan cikin garin tsatsun burum da malaman addinin musulunci kuma da uwayen 'yan mata. Tun kwanaki an so a tsaya akan matsaya ɗaya da cewar a tsaida kuɗin sadaki da kuɗin lefe a sauƙaƙa domin an fuskanci mafi yawanci a cikin kashi goma bakwai a ƙauyuka ake zuwa a auro 'ya'ya mata kuma kawo cikin garin tsatsun ka kaga wannan abu wani abu ne kalubale ne duba da cewar mu a nan yankin idan za ka yi aure a tsatsun buru wallashi za ka iya zuwa kamar yamai ko kuma ka tafi nigeria aka je a aure to ina kira ga sarakanmu na gargajiya da malamanmu wanga lamari ya kamata a tsaya a duba shi ya kamata a tsaya a duba shi a tashi lahiya mara biyu ya sani da walas tun daga tsatsun murma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar vh hausa radio musulunci na jan kasar jamhuriyar iran mai magana a zakariya salifu gidan rumshi muna godiya matuƙa da damar da kuke bamu domin mu yi tsokaci dangance da abubuwan da ke ci mana tuwa a ƙwarya yau ina so in yi tsokaci ne dangance da kama wanga wata mai alfarma wanga wata ramadan muna kira ga 'yan kasuwa da su tausaya ma matalakawa masu ɗan ƙaramin ƙarfi dangance da abubuwan masarufi ka a tsawwala a sai da mutane daidai gwargwaro kuma kira ga gwamnati shine dangance da wannan abinci da ake sai da Husa da wanda ake ba da kyauta ga talakawan da ba su isa muna ƙarfa ma gwamnati gwiwa a ci gaba da wannan ayyuka domin sai rage wa mutane walhalu ganin irin takunkumin da aka lafta ma sanin wannan ya sa talaka suna cikin wani yanayi yanayi to ka gani dangance da rage ma kayan masarufi kuɗi da 'yan kasuwa za su yi da kuma tallafin da gwamnati zai kaga talaka ka ga wanga abubuwa ma masu azumi za su samu sa'ida mai magana zakariya salifu gidan rumji biyu wacce hausa murya musulunci ira a tashi lahiya tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasum ne a su jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin za a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan zargi wanda gwamnatin kasar Rasha tamma gwamnatin Almaniya inda kasar Rasha ta samo wani odiyo wanda cikin wannan odiyo jami'an kasa e eh, Berlin ko kuma jami'an kasa almaniya suna tattaunawa ta yadda ƙasar ukraine za su taimaka mata da misiloli amma kuma cikin wannan tattaunawa an ga inda su jami'an kasar berlin suke kwatanta e za a taimaka ma ukraine da makamai amma kuma su jami'an berlin su za su bugun wannan gada ta kirimiya da sunan ukraine ce ta bigi wannan gada to gaskiya wannan abu da gwamnatin berlin ta yi bai zo da duniya da mamaki ba amma kuma ya nuna ma duniya cewa su kasassu ne wajen leƙon asiri ta yaya aka yi har ƙasar rasha ta samu wannan odiyo wannan abu yana nuna cewa su hayyuka sassu ne kuma duk wani surkulle duk wani munafurci da za su ma kasar rasha kasar rasha kasa ce wadda tana da inci kasa ce wadda tana da karfi na makamai tana da karfi na tattalin arziki ni ban ga wani abu wanda za su ma kasar rasha ba wanda zai haifar masu kanuwan su mai ido ba radio iran mai muku magana alkasum ne ya ga da su tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio bh radio jamhuriyar musulunci zumunci ta iran e eh, suna na saminu daga nan garin malam zandar ina muku fata alheri e kuma ra'ayina a yau shine da dangance da irin matsalar ruwa da muke cikin ta a nan zandar gaskiya magabatan mu ya kamata a duba albarkacin ma wannan watan a ce duk wuyar ruwa bata tashi sai a eh, lokacin watan azumi a lokacin nan ne za a dinga gala zama mutane wahalar ruwa kawai kana wahalar neman abinci kuma ga wahalar ruwa to gaskiya ya kamata magabatan mu musamman ma wannan hukuma ta sojoji in dai dan talaka ake ya kamata a diba mana wannan matsalar ta ruwa mu dai nan da magaran gaskiya muna cikin wahalar ruwa ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta ira ina muku fata alheri suna na Saminu daga nan garin Malam zandar. assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa radio ta Iran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger dangance da janye haraji da kayayyakin da aka yi odar su daga kasashen waje domin amfani a cikin mu Niger da gwamnatin Abdulrahman Chaniye to mu a nan mun yaba da wannan kuma ina kira ga shugaba abdulrahman chani da sauran masu ayyuka na tsaro domin su bi su gani ya abun yake tafiya daidai yan kasuwa ina kiran su da allah su ji tsoron allah idan sun samu sauki su ma kada su tsawwala ko kada su ce wannan kayayyakin ai tun ba yau ba aka yi odan su da jimawa lokacin da tsada muna fatan dai duk wanda ya taimakawa wa dan uwansa to kamar ya taimaka kansa ne muna fatan fatan alhurar wannan azumi da muke ciki shugabanni 'yan kasuwa manya da ƙanana su ji tsoron allah eh, su yi wa al'umma saukin kayayyakin da suka yi wadansu daga waje na gode radio tehran assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh radio musulunci radio iraq na warin da ka ce ohana magana ni na isa abubakar tsoho mai amurka ulin da yamai mun ji rago da shugaban kasa ba yan kasuwa wani raro an ragowa an tallafe musu juwan to su ko su komo cikin hanyoyi za su gyara ba talakawa in an kai haka nan komi ya daidai in dai an kai haka nan komi ya daidai amma gwamnati ta rage muku ko ko ba ku rage ba kenan ba ku sa ko kyashi ya cije tulu ba abin da ra'ayi na kenan. Alaikum Radio Hausa VOH mai magana Zakariya Salifu mamba na masu kira da saurare reshen gidan rumshi. Lalle dangance da maudu'in da kuka dora a yau lalle maudu'i ne mai fa'ida domin gwamnati ta yi hange dangance da wasu bangarori na rayuwa ta cire haraji to wannan abu ne mai kyau amma da haka nan gwamnati ta yi la'akari da ta cire haraji wasu bangarori na rayuwa kan talakawa dangance da kayan ci maka kayan masarufi domin su ma suna son ko da ba a cire harajin duka baki ɗaya ba to a sassauta harajin nan domin talaka su samu sa'ida mai magana zakariya salifu gidan runshi. to marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa muhuta huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin tafsirin watan ramadan oh, oh, رب الشهر ورمضان الذي أنزلت فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين Ubangiji subhanahu wata'ala muke roƙo ya karɓa mana waɗannan ibadu namu tsayuwa cikin dare a wannan wata mai alfarma da wannan azumi cikin yunwa cikin ƙishirwa cikin rana Allah Ubangiji waɗannan ibadu namu baki ɗaya ka karɓa mana bi haƙƙi Muhammadu alihi tahirin to har yanzu a cikin ci gaba da tafsiri a wannan wata mai alfarma na ramadana jiya mun zo ƙarshe a cikin tafsiri na surat asr yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu tashi tafsirin surat al-humaza wannan sura surat al-humaza a tattare take da abubuwa na farko dai surar tana yin magana ne dangane da waɗansu mutane waɗanda suka ɗauki dukkan hirmansu gaba ɗaya dukkan al'amuransu shiga da fitarsu zuwa can da can himmarsu gaba ɗaya sun ɗora ta ne wajen tattara dukiya suka mai da cewa dukkan wani al'amari wanda zai mai da ɗan adam ya zama wani cikakken ɗan adam samuwarsa ta zama samuwa ce ta ɗan taka cikakkiya sai suka mai da cewa tattara dukiya da samunta da tsarurutarta to shine zai mai da kai ka zama cikakken ɗan adam wanda kake mutum abin girmama a wajensu su irin waɗannan suna yin izgilanci ga mutanen da ba su da dukiya kuma suna yin wasu abubuwa na kaskantar da irin waɗannan waɗanda su ba masu dukiya ba ne ita surar wato suratul humaza takan yi wasu bayanai a ƙarshe dangane da makomar irin waɗannan mutane mummunar makoma wadda irin waɗannan mutane masu tsurututar dukiya suna ganin dukiya ita ce komai to tana yin wasu maganganu na makomarsu wacce take makoma mafi muni sannan tana yin magana inda su dinnan za su kasance sun tattaru a cikin wutan jahannama suna kaskantattu da kuma cewa ita wannan wuta ta jihannama tare da dukkan abin da take tattare da shi na balbali da tartsatsi na wuta to waɗannan gaba ɗayansu ita ce makomarsu ita ce za ta zo ta ɗamfara da zukatansu ta ƙona duk zuciyoyinsu ɗin nan mai son dukiya da kuma takabburancin da ke tattare da su da nuna ɗagawa to wannan wuta ce za ta zo ta ƙona su ta kuma kasance mai ƙona su a cikin wannan hali da suka shiga cikin azaba wannan sura suratul humaza tattare take da falala ya zo a cikin tafsirin majma'ul bayan an ɗauko wani hadisi daga ubay bin ka'ab daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من من استهزأ بمحمد وأصحابه wato wannan hadisi cewa yake nuna mana duk wanda ya karanta wannan sura suratul humaza za a bashi lada wato duk ladan da za a bashi ya shafi wato kyawawan aiki guda goma kwatankwashin adadin duk wanda ya yi izgilanci wa manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabansa, to ka duba wannan falalafa mutane nawa ne suka yi izgilanci wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutane nawa ne suka zo suna izgilanci wa sahabin annabi ga sunan barkatai a cikin tarihi wannan ƙwarai shawar. da kuma ma waɗanda suke kafiran duniya na wannan lokacin da muke ciki to kowane mutum adadin kowanne daga cikinsu za a baka kyawawan ladaddaki guda goma dangane da adadin waɗannan in ka kasance ka goma cikin ainihin karanta wannan sura surat maza an kuma shiro wani hadisi shi ma dai daga imamu sadiq alaihi salam yana cewa من قرأ ويل لكل همزة في فريضة من فرائضه نفت عنه الفقر وجلبت عليه الرزق وتدفع عنه ميتة السوء الله أكبر abin da imam sadiq yake cewa anan duk wanda ya karanta wailul li kulli humazatin wato wannan sura a cikin sallah daga cikin sallolinsa na farilla to lallai dukkan wani abu na talauci za ta kawar masa da shi ita wannan sura sannan za ta jawo masa arziki sannan za ta gusar masa da dukkan wani abu da zai sabbama masa mummunar mutuwa Allah Ubangiji ka ba mu falalan wannan sura wato nan falololi da ake bayyanawa da sharaɗin cewa fa mutum ya karanta ta ya yi dabburi a cikinta ya ba ta haƙoƙinta ya kuma yi aiki da suran da abubuwan da ke tattare da sura ɗin shine za ta zama a cikin wannan yanayi ta samu masa abin da aka ambata. ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. azaba ya tabbata ga duk wani mai kifce da ya fice. Allahi wanda ya tara dukiya ya kirkire ta ya ƙirga ta ba tare da amfani ko ciyarwa ba. Ya sabu an yana zaton cewa dukiyarsa za ta dawwamar da shi kalla layun bazanna za a jefa shi a cikin wutar hudama mai karya abin da ta samu kuma me da kai mai cece wutar hudama mai karya duk abin da ta samu na wuta ce ta Allah mai horuwa. التي تطلع على الأفئدة ودد تكي سنكايو وتلقوا أبسا زبهتا إنا عليهم مؤصدا حقيقة إتا من kifawa ce a kansu. Fi amadin cikin wasu mai miƙaƙƙu. To masu saurare, saboda ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku, sai kuma a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suka kana a nahiyar Afirka ko kuma wasu batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaka da nahiyar a yau da Allah shirin zai dubi ne dangane da matakin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na soke yarjejeniyar soji da ke tsakaninta da gwamnatin Amurka. Wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar Allah da ma wasu batutuwan na daban gwargwadon da lokaci ba mahali da fatan za a kasance tare da mu. gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar nijar karkashin jagorancin janar abdulrahman tiyani ta ce ta soke yarjejeniyar soji wadda ta kulla da gwamnatin kasar amurka hukumomin sojin na jamhuriyar ta nijar sun sanar da hakan ne bayan da a baya suka yanke irin wannan alaka da faransa har kori da karan tsohuwar uwar gijiyar tata wato gwamnatin kasar faransa wadda ta mata mulkin mallaka wadda kuma take yakar masu ikirarin jihadi a wani yanki na jamhuriyar nijar tun da sojojin suka yi jiwon mulki a jamhuriyar ta nijar ne dai a ranar 26 ga watan yuli na shekarar ta gabata suke daukar irin wannan mataki na yanke hulɗa da kasashen yamma tare da kulla alaƙoƙi da dangantaka ta tsaro da gwamnatin ƙasar rasha da kuma china amurka da jamhuriyar nijar sanar da yarjejeniyar soji tun shekara ta 2013 wadda ƙarƙashin ta da karan amurka da ke hamada suke amfani da ƙananan jiragen sama marasa matuƙa wajen yakar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a yankin sahel to amma a watan yuli na shekarar ta gabata sojoji suka hamɓar da gwamnatin farahula ta muhammad bazim abinda ya sa kuma gwamnatin amurka ta katse taimakon kuɗi wanda take baiwa jamhuriyar ta nijar a yankin afirka ta yamma a farkon makon nan ne dai wata tawaga daga amurka ta ziyarci jamhuriyar nijar ɗin da zumar ganin an mayar da tattaunawa a tsakanin bangarorin biyu maimakon haka sai kakakin gwamnatin sojin ta jamhuriyar nijar ya bayyana a tashar talabijin ta kasar yana zargin tawagar ta amurka da saba ka'ida ta hanyar zuwa ba tare da wata sanarwa ba daga nan kakakin sojin kanar amadu abdulrahman ya ce amma maso yarjejeniyar gabaɗayanta tun a baya dai sojoji da suka yi ju mulki a jamhuriyar ta nijar sun janye jakadansu daga kasashen faransa amurka da nigeria da kuma togo jin mulkin na jamhuriyar ta niger ya kasance ɗaya daga cikin guda takwas da sojoji suka yi a yankin afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya sauran kasashen da sojin da suka jin mulki bayan jamhuriyar niger su ne burkina faso da mali da gini da kuma chadi ko da yake ita kasar chadi da margayi shugaban kasar idris debi ne ya karbi iko bayan kashe mahaifinsa idris debi a fagen yaƙi da 'yan tawaye jiyo mulkin ya sa ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas sanya wa jamhuriyar nijar takunkumi na kuɗi da kuma harkoki na kasuwanci bayan wani lokaci kuma ƙasashen nijar da mali da burkina faso suka bayyana ficewa daga cikin ƙungiyar ta yammacin nahiyar afirka wato ecowas daga baya bayan nan ne kuma ƙungiyar ƙasashen ta janye dukkanin takunkuman da ta sanya wa jamhuriyar nijar ɗin tare da bayar da umarni da shugaban najeriya bola ahmad tinubu wanda kuma shine shugaban kungiyar ta ecowas na buɗe iyakokin tarayyar najeriya da jamhuriyar niger to a wani batu kuma can tare najeriya headquarters tsaro ta kasar ta ce ta kaddamar da gagarumin bincike ba wasu matasa sun kashe sojinta akalla goma sha shida a jihar delta da ke kudu maso kudancin kasar daraktan watsa labarai na sojin tarayyar najeriya birgidiya janar shi shine tabbatar da hakan da kuma bayyana cewa lallai an kashe sojojin a wata sanarwa wadda ya fitar a ranar asabar ya ce sojojin sun rasu ne a yadda suka kai ɗauki wurin da ake wani rikici na kabilanci a karamar hukumar bomadi ta jihar delta rundunar tsaron najeriya din ta tabbatar da cewa an kashe kwamanda ɗaya daga cikin sojoji biyu masu mukamin manjo da kaftin da kuma kurata guda goma sha biyu birgijiyar janar tukur kusau ya ce sojojin salasu a lokacin da suka kokarin kwantar da wata tarzoma wadda ta barke tsakanin 'yan kabilar okwama da kuma kulaba a ranar alhamis din ta gabata wasu matasa ne dai suka kewaye sojojin a ranar alhamis din kuma sha hudu ga watan maris sannan suka kashe su har lahira in ji kakakin headquarter tsaro ta najeriya sanarwar ta ce shugaban sojan najeriya christopher musa ya bayar da umarni a gudanar da cikakken bincike akan mutuwar waɗannan sojoji. to a can kasar mali kuwa rundunar sojan kasar ce ita kuma ta ce ta dakile wasu jerin hare-hare na 'yan ta'adda waɗanda suka kai su a kan wani sansanin jami'an hukumar hana fasakori ta ƙasa da kuma na sojoji guda biyu da ke kudancin ƙasar ta mali a cewar sanarwar da rundunar sojojin ƙasar ta fitar an kai hare ne da sanyin safiyar asabar amma turjiya da maharan suka fuskanta daga wajen jami'an sojin ƙasar ya sanya sun ja da baya sanarwar ta ce an kai harin farko ne a sansanin kwastam wanda yake ka kagaba wanda kuma yana da nisan kusan kilomita 100 daga bamako babban birnin kasar ta mali da misalin karfe 12 da minti 50 na safe inda aka raunata wani ma'aikaci farar hula bayanin rundunar sojan ta mali ce hari na biyu an kai shi ne akan wani sansanin soji wanda yake dandare su da misalin karfe 5 da minti 40 agogon kasar ta mali yadda kuma hari na uku shi ma an kai shi ne a wani sansanin soji wanda yake maho dukkanin yankunan dai suna kusa da iyakar kasar ne da burkina faso tun a shekara ta 2012 ne dai mali ta fara fuskantar harare na masu ikirarin jihadi wanda ya haifar da tabarbarewar sha'anin tsaro a faɗin ƙasar. to a can kasar tunisia kuwa bakin haure 34 ne aka tabbatar da cewa sun bace yadda aka gano gawarwakin biyu a gaɓar ruwan kasar bakin haure 34 ne dai suka ɓace bata ƙoƙarinsa na tsallakawa zuwa nahiyar turai yadda aka gano gawarwaki guda biyu a kudu maso gabashin gabar tekun tunisia a ranar juma'a ta gabata yanda jami'an gabar tekun suka ceto wasu 34 kuma wanda hakan ya faru ne bayan jirgin da ke ɗauke da su ya nutse hukumar tsaron gabar tekun kasar ta tunisia a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce akwai mutane saba'in a cikin jirgin kafin nutsewarsa a cewar waɗanda suka tsira jami'an da sun kara cewa rundunar tsaron gabar tekun kasar ta tunisia waɗanda suke yankin zarzis a yankin kudu maso gabacin tunisian sun samu nasarar dakile wani yunkuri na wasu bakin haure a kokarin tsallakawa ta barauniyar hanya ta cikin wannan teku inda suka ceci bakin hauri 34 daga kasashe daban-daban hukumar tsaro da kasar ta ce ana ci gaba da neman bakin hauren waɗanda suka bata a cikin ruwa waɗanda kuma suka tsira sun shaida wa hukumomin cewa sun yi tafiya ne daga wata ƙasa mai makwabtaka da ƙasar ta tunisia kafin jirgin nasu ya kife tunisia da libya dai su ne manyan ƙasashe da bakin haure suke amfani da su a matsayin zango daga arewacin afirka zuwa nahiyar turai da da ta haddasa mutuwar bakin haure masu tarin yawa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane 2,498 ne suka mutu ko kuma suka bace a ƙoƙarin tsallaka tekun bahar rom a shekarar ta gabata wanda ya karu da kashi 75 cikin 100 daga shekarar 2022 to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riske mu dole anan ya kamata mu ja da zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokaci a mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tun muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun cinna wani sashe na asibitin ashafa wuta rahotanni daga yankin gada sun ce sojojin mamaya sun kai hari akan asibitin ashafa da hakan ya yi sanadiyar shaharar falasinawa da dama da kuma jikata wasu da farko sojojin mamaya dai sun yi amfani da manyan bindigogi wajen kaiwa ginin asibitin hari kafin daga baya su kutsa cikinsa tare da buɗe wuta a kan mutanen da suke ciki bugu da ƙari sojojin mamayar sun kuma kunna wuta a cikin sashen tiyata na asibitin da hakan ya tashi gobara a cikin sa'o'i 24 suka gabata adadin shahidan falasɗinawa sun kai 92 yayin da wasu 130 suka jikata asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya sanar da cewa adadin yaran da haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe a cikin kwanaki 164 na yakin gaza sun wuce 13 kungiyar hamas ta bayyana kutsan da sojojin mamaya suke cikin asibitin a shafa da cewa laifin yaƙi dai ofishin hukumar a yankin gaza ya bayyana cewa kutsawa cikin asibitin a shafa da sojojin mamaya suka yi da tankokin yaƙi da kuma kai hari da jiragen sama marasa matuƙi laifi ne na yaƙi wanda yake nufin rusa cibiyoyin kiwon lafiya a gaza bayanin ya ci gaba da cewa wannan laifin yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka yana yin barazana ga rayuwar dubban mutanen da suke cikinsa tare da yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakin takawa 'yan mamaya birki su dakatar da abin da suke aikata. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Ƙungiyar Hezbollah ta Labanan ta kai jerin hare-hare har guda takwas a kan sansanonin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A wasu jerin sanarwa da ƙungiyar ta Hezbollah ta Labanan ta fita ta bayyana wasu hare-hare da ta kai wa sansanonin sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma cibiyoyinta na leƙen asiri da suke kan iyaka. daga cikin sansanonin 'yan mamaya da dakaru na hezbollah suka kai wa hari da akwai kafar shuba madala masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh